الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي بعد كراتم من أن اللتافي ميسونا مختصر خليل في الفقه المالكي wanda al’imam imam fadilatu sheikh khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a bangaren da yake bayani dangane da rigingimu na aure rigingimu na aure a musulunci da yadda za a warware za mu tashi a darasi na 211 a cikin wannan littafi inda mala yake cewa wa wakkalat malikatun wa wasiyatun wa mutikatun wa in ajnabiyya wa wakkalat malika matan da ta mallaki baiwa sai kuma auren baiwan ya tashi to za ta wakilta wanda zai daura ma wannan baiwa aure ba tare da ita kai tsaye ta aure batun da mace ba ta zama wa waliya amma tun da bai ce mallakar ta ce kunga wannan ya gwada tana da iko idan bata wakilta ba babu yadda za a yaya wurin nan sai dai hukuma ta dubi maslaha amma ba wanda ya sai daura wurin tun da baiwar ta ce ta take mallake da baiwar baiwan kuma ta samu mijin aure to sai uwar gijiyarta ta wakilta wani sai ta amince in ta amince shine zata ta wakilta wani inda bata in bata amince ba ba ta wakilta wani ba Kunga ba wanda ya zai wurin kenan sai dai ita bai wanta kai kara wajen hukuma to shugaban musulmi shi kuma sai bincike ya dubi maslaha amma kuma maslahan da zai duba ya daura ma wannan baiwan aure dole sai an hada kai da uwar gidiyarta to kun ga duk inda aka je aka dawo dai sai an dawo wajenta shine wa wakalat malikatu wa wasiyatu haka ma wanda aka yi mata wasiya a ka'idan musulunci duk mutumin da yake da wasiya yana iya gabatarwa wa namiji ko mace misali yanzu a ce wani bawan Allah ya zo rasuwa sai ya ce yana da wasiya mai yiwuwa yana ganin mutanen da suke tare da shi zai ayyana wanda yake son ya saurari wasiyan ko ya dora masa wasiya yana iya yiwuwa kuma baya ganin su zai iya tambaya waye da waye ya ce da malam musa ne da kuma shehu da hajiya amina da wace ce mai yiwa ya ji an faɗa malam musa da abin na mazu sai share su sai ce hajiya amina wace sai ya ce ayo matar wani don uwanka ko abokinka ko abin nan sai ce to hajiya amina ki saurara don gabatar da wasiya akwai 'ya'yana 'yan mata ko 'yata wance na ɗora miki wasicci lallai a mata aure ko da wane ko na danka miki amana ku lura duk mazajen da aka ambata bai saurare su ba saboda mai yiwa wani dalili to wannan wasiccin da ya dora mata to za ta karbe shi hannu biyu idan ya cika sharuɗa sannan kuma idan aka tashi auren yaran nan dole sai da yaddanta ita ba za ta iya auren ta aurar gaba ɗaya ba tunda ita mace ce ba ta zama wa waliyya amma kuma ta zamo wasiyya an mata wasiyya kuma ta karba saboda haka duk auren da za a yi sai an nemi amincewarta an nemi shawarinta in bata ba da dama ba ba zai yi ba to tun da ya danka mata amana don za a fi ganewa a yanzu akan a ce an mata wasiyya ya danka mata amana ita kuma ta karba duk da kasancewa akwai mazaje a wajen yana iya yiwa da aka ce wane shakaka ne da aka ce wane bai rike kansa ba kun san ana iya samu sai ya gwammace ya yi wasiki ya danka amana a hannun mace maimakon waɗannan shashashun mazan musulunci ba zai kama shi da ba zai kama shi da laifi ba yayi daidai amma maganan da muke yi idan har akwai maganan aure a ciki to ta lokacin da aka zuwa wurin bayan an gama daidaitawa to sai ta dubi wanda ya dace sai ta ce ka wakilce ni wajen ba da wannan auren ka zama waliyi tunda mace ba ta zama wa waliyi ba mauti katon sannan kuma da wanda ta yanta baiwa duk matan da take da baiwa ko bawa idan ta yanta to alwala ulaha shugabanci da walicin wannan baiwan ko bawa. nata ne wannan shi ake ce maulan ni'ima ko maulatun ni'ima wanda babin gado su ma suna daga cikin masu gado kuma suna daga cikin waɗanda ake gada amma fa idan babu ƴan uwa gaba daya ina fata an gane idan akwai ƴan uwan magada to waɗannan waɗanda suke ƴantattun bayi babu maganar su kamar yadda yake duk wanda yake da bawa ko baiwa ya yanta idan waɗannan suka mutu ba su da magada ba su da dangi to shi fa ubangidan nasu ko uwar gidiyar tasu ita za ta gaji dukiyar gabalaya ina fata an gani yadda tsarin yake kenan saboda haka idan ita mace ce tana da baiwanta sai ta yanta ta ana cikin haka sai bai wannan ta samo yattacciyan bai wannan kun ga ta zama ya sai ta samo wani miji ko bazaurin da zai aure ta to wanda ya fi cancanta ya ba da aurenta kuma ya zamo waliyinta ita ce uwar gijiyarta wanda ta yanta ta to amma kuma a ɗaya gefe akwai tokarere wanda ya tokare uwar gijiyan da ta zama waliyiya amma fawanta yana nan saboda haka sai ta kira ko malam jami'u ta ce malam jami'u bismillah na dora maka nauyi yantacciyar baiwa ta wance ka haurar da ita magana ta gari ina fata an gani saboda haka wa wakalat malikatun wa wafiyatun wa mutikatun wa in ajnabiyya mala ya kara mana da cewa ko da wani ajnabi ne wato ku lura duk matan da ta mallaki baiwa za a aurar da ita da matan da aka yi mata wasiya na wata yarinya wajen aurar da ita da matan da ta yanta baiwa za ta yi aure idan ta ga dama tana iya ɗaukan mutumin da babu dangin iya ba na baba ta ce wakilce ta tun da damanta ne ina fata an gane don kara ce iyayenta suna nan yan uwanta suna nan sai ta ɗauko a cikinsu shari'a ba ta ce ba shari'a ba ta ce ba kamar yadda muka buga misali mutumin da ya zo wasiya ya zo mutuwa sai ya kasance duk wanda suke kewaye da shi 'yantaka ne shi sai ya gwammace ya yi wasiya ya gabatar da wasiyarsa amanansa ma wata mata kaga kaman haka ne saboda haka duk wanda yake da dama abinda yake dubawa shine cancanta ke yasa cewa in ajnabiyya ko da kuwa ajnabi ne wato wanda babu dangin iya bana baba kun ga wannan ya gwada ko da akwai dangi ba ta ɗauka a cikinsu ta ba su wakilci ba to ta yi daidai kuma an yi aure-aure ya yi ka abin usiya kaman bawan da aka yi masa wasiya bawa ne wani mutum ya masa wasiti ya ce yana da yata da Allah an zo auren kai ne waliyinta da aka zo kuma sai aka bincika aka samu bawa ne bawa baya walici to tunda ba zai walici ba sai ya wakilta ina fata an gani tunda a ɗaya ɓangaren shari'a ta baki dama ki yake da yanci to amma kuma a ɗaya ɓangaren an samu matsala tunda shi kasancewansa bawa ne kamar yadda wancan ma kasancewanta mace ba ta zama waliya amma fa nan gaba za mu samu wajen karban aure kowa ya kana iya turawa kamar yadda mai muktasar ya fada kowaye kana iya turawa inda za a baka aure ko arne ne ka tura ya karba maka aure sai dai kuma ka lalace musamman irin dawon yanzu yan bokon yanzu wanda ba su da addini su ba ruwansu shi yasa dole a rinka gargadiya irin wannan ba haka ba wata rana dan bokon da baya da addini to zai iya gabatar da ogansa arne ya ce ma ya bada auren halali shari'a ta ce wajen bada aure bai halarta ba wajen ba da aure akwai sharaɗin musulunci kasancewan waliye akwai sharaɗin musulunci kaga akwai ma kamala saboda idan ɗan iska ne ma akwai malaman da suke ganin kai a yi waje da ke rol ko ci ya fi cancanta a yi walici saboda bai kamata ce sha-sha-sha shi ne waliye ba amma kun ga mu ba ma lura da wannan saboda haka yin kabar ɗan boko zalla wanda bai damu da addini ba shikenan kowa ma idan ya zo zai iya baki dama ko ya karɓa ko ya aurar kuma hatsari ne ba yadda za a yi ko kana gwamna ne ko shugaban kasa. a ce wanda kawai don kana tare da waɗansu ma'aikata ba ka binciken musuluncinsu ba ka binciken akidansu an zo za a aurar da 'ya'yanka kawai ka cewa ne ya ya yi abin nan wannan ba daidai ba ne ina fata an gani amma wajen karba, to in ka ga dama ma shugaban dodanni ka ba ki ya karba maka aure tun da karba ne amma bayan rabon da wannan kamar yadda za mu gani a gaba ka abdin ufiya wa mukatabin fi amatin ba wanda aka yi masa wasitti shi ma ba hali ya daura aure amma dai wasittin nan ko amanan nan an danka a hannunsa saboda haka sai ya wakilta wanda zai ba da auren wa mukatabin fi amatin haka ma mukatab fi amatin abai wasa talaba fatlan wanda yake neman ƙarin girma wa in kari duhu ko da kuwa ubangidansa ya min cewa wato bayanin wannan shine mutum ne wanda yake bawa sai ubangidansa ya kira shi ya ce na gan kana da kokari kuma yana son taimaka maka yanzu yadda za a yi ka zo mu yarjejeniya idan ka biya waɗansu kuɗaɗe to ka zama ɗa sai suka yi yarjejeniyar nan aka rubuta wannan shi ake kiransa mukatab mun ambace shi a can baya to yana cikin haka duk wanda aka yi wannan yarjejeniya ya rubuta a ka'ida duk dukiyar da ya mallaka to ba kwace masa amma kafin kun yarjejeniya tun da bawanka ne kana iya kwace masa komai kamar mahaifi ne da 'ya'yansa idan mutum bai aure ba duk abin da ya mallaka idan ubansa ya ga dama zai kwace amma ya aure fa bai kamata ya kwace ba gwarai da gaske amma kafin ya aure duk abin da ya mallaka uban yana iya kwacewa ya karbe wannan ya karbe wannan ya karbe wannan saboda da kai da kaya duk mallakan wuya ne inji hausawa anta wa maluka liyabika to amma sai yayi aure to tun da ya aure akwai wani abu a future wanda ba ya hankali ba wa shi zai tuntunin ba karbi abu ba sai da ya aure kake neman ka karba maka to ko kai mahaifinsa ne duk wanda ya saurara zai ce da zalunci a ciki amma kafin nan kana iya takura shi tunda abinda ka yi masa ba zai iya biya ba ko ba ka bane abinda aka yi masa ba zai iya biya ba to a ka'idan musulunci idan mutum yana da bawa duk abinda bawan ya mallaka nasa ne kuma shari'a ta ce in ya karba duka bai yi zalunci ba don ba za a je gaban Allah yi shari'a ba kamar yadda uba idan ya kwace wani abu a wajen ɗansa ba tare da son zuciya ba don an je gaban Allah ba za a yi shari'a ba ina fata an gani to ya zo ya yi dinga da ke sun yi yarjejeniya na mukatab na kitaba to bayan an yi wannan yarjejeniya sai kuma shi wannan mukatab din yana da wata baiwarsa yana son a aurar da ita to a ka'ida tunda kun san mukatab ne shi ma akwai uban gidansa a ka'ida uban gidansa shi zai bada da tunda da ya bar masa dukiyarsa to amma sai ya ga uban gidansa bari mu ga wani misali sai ya ga uban gidansa ladanin masallaci ne ba liman ba shi kuma yanzu tun da ya shiga wannan kwarya-kwaryan kitaba din yana ganin in ya samu yanci da ya ke ba gogayyen da zai yi ma ba da ladanai zai yi ba gogayyen da limamai zai yi ina fata an gane misali to sai ya ce sai ya zaga sai ya samu na'ibin liman sai ya ce ina da wata baiwa za ta yi aure waje kaza ina son ka zamo Waliyinta kun ga haƙƙinsa ya ba da wancan maimakon haƙƙinsa ya ba da ubangidansa ina fata an gane ba domin ya shiga wannan yarjejeniyar kitaba din nan ba da ubangidansa ne ke da yanci to amma sun shiga wannan yarjejeniya kun ga ubangidansa bai sai yake ba ke yasa malamai suka ce ko da daga baya ubangidan ya gane an zaga yake ki yace bai yadda ba aure ya yi wakilci ya yi. balle na'ibi ma in ya zauna ladan zai ayya da na'ibi ne ba sai ya bar masallacin ba eh sai ya bar masallacin na buga misali ne da haka saboda ana ya ce Salaba fadla ya nemi wata falala dan tarawa to daga nan za mu iya fahimtar cewa wani lokacin haka zuwa aure za ka ga makaskanciya ce amma saboda gwamna ya zo wajen sai ya ce gwamna shi zai ba da wurinta kuma gwamna sai ya zo ya ba da wurin sai ga dangin miji da miji suna ta munna gwamna ne ba da auren amma gwamna ka zo ka ba da aure ba tare da kayi taimako ya kamata ka yi tunani tun da talakawanka ne tun da ka zo wajen a matsayinka na shugaba ka ta ah, ranka shi daɗe bai girma gwamna kai za ka ba da wannan auren to kamata ya sai ka yi wani tunani wane ne mai auren wa wane ne wanda za a aura wance ina iyayen wane don a ɗan maka bayani zan za ka taimaka da naira dubu ɗari biyar ne da miliyan ɗaya sai ka yi Dun wallahi ba don kana gwamnan nan ba wanda zai baka ɗaura wurin amma tun da kana gwamna ka ce ina mijin a ina ne yake abin nan sai ya ce ai yana nan ah, irin masu ma'aikata casual ne ya ce a'a tun da ya yi aure ya auri yarmu mai yawa fa babu dangin iya ba na baba amma saboda yar talakanka ne ya ce a'a tun da ya auri yarmu a ina kake aiki ina shugaban wajen ko ina wane umarni kawai in ya bayar a wajen dole su dauke shi rubuta kawai za su iya sa hannu ba sai ya rubuta ba ce kashi wale yake yi ko to ku dauke shi na dindindin daga gobe ko daga yau saboda ka samu ka rike matan ka rike yan uwanka kai ma wallahi inda shugabanni suna haka za zauna lafiya ina fata an gani to waɗansu sukan yi haka ne domin saboda mai saboda alfanun da zai biyo baya wanda kuma zai shafi jama'a duka to irin wannan karka zo kai kana kawo ko wani baffa kai ta ci da zuci don gwamna ya zo ya danne ka to kai magana ma nan ka isa kun san waɗansu haka suke kuma a gudu ma bai bada da sisi ba amma saboda dangantaka yana ganin sai ta wani huce wai shi an hana shi misali kuma akwai abin da ba zai iya tarewa ba rayuwa Wajen Allah ya riga ya hada amma wannan an zo an hadu a irin wannan cinkoso to ka hakura kawai saboda haka duk mukatab din da yake da baiwa zai aurar da ita sai ya wakilta wani dun yana neman falala daga baya ubangidansa ya gane to koda yaki yayi tawaye aure yayi wa mana ihramun min ahadi salata ihrami ihrami da aikin haji ko umra yana hana aure ta bangarorin mutanen nan guda uku duk yadda aka yi ko an yi auren bai ba wadawa da mata da miji da waliyi kun gaban da mai karba da mata da miji da waliyi waɗannan sun fi komi muhimmanci shi ya sa in kun lura za ku ga idan an zo za a ce ina wakilin miji yake fada tun da al'ada wata ba da damar miji ya zo da kansa ba akwai kunya waɗansu a yanzu sukan halattu kan zo da mijin ko yana can gefe wani kuma yanzu kaban ƙasashen laraba za su sake zo abin nan ya yi ladab har ma a sake ya yi magana saboda duk wanda suka taru a wajen za su gane daga bayanansa da yadda yake magana za su gane hankalinsa kuma yana da kyau maganin an ji walima da ce bayan masu wazi sun gama wazi ana ba sai a ce midi ya zo ya jawabi ya zo ya godiya ko wani ta ake yi sai ce da Allah wani abokinsa mai baki ya zo ya tsaya yi don daga jawabinsa za ka gane daga jin jawabinsa za ka fahimci kawai wannan ko dibi-dibi ne ko wannan kaza ne don ana iya gazewa wani ma in ya taki kwaba zai yi eh maimakon ya godiya ma wa waɗanda suka halarci walima sai ya godiya wa uban amarya eh yi gaba ɗaya ma ya manta sai ce ina gode wa baba Allah ya saka wa baba da alheri sai a ce a masu walima ma ka gode musu mana saboda a gaban su yake magana ya manta su gaba ɗaya tunda an ba shi aure ba tare da tarnaki ba <laughs> na'am wa mana a ihramun ihrami yana hana kulluwan aure da ingancin aure min ahadi salasa daga ɗaya mutane guda uku miji da mata da kuma waliyi idan ɗaya daga cikinsu yana da ihrami na aikin haji ko umra to babu maganin aure ina fata an gani saboda haka idan waliyi yana cikin ihrami ba zai ba da aure ba idan miji yana cikin ihrami ba a daura masa aure idan mata tana cikin ihrami ba a daura mata aure amma mai karba wasu malamai suna ganin babu matsala wane ne mai karba sai ya ce wane ne yana cikin ihrami bari a buga waya yi magana da shi mun baka ya ce na karba ce yana ma tsakanin safa da marwa ne kun san mutanen yanzu da dama daga cikin waɗanda suke tafiya aikin hajji ba don Allah suke tafiya ba kwarai da gaske ya yasa wannan selfie din nan bai da amfani rusa aiki yake yi ka je ɗakin ka ba ka ɗauki hotonka haka ba don Allah ka je ba kuma ko malamai ne suka yi haka duk malamai su suka bata abubuwa tun da su da kansu suna yi ba daidai ba ne Ka je ɗakin ba ka ɗauka to in kana jada ma sai ka ɗauka warai da gaske kana sujada mawa kake yi ma Allah kake yi sujada nan da kake fa ba wa ubanka kake yi ba ba wa uwarka kake yi ba to ko ne ma kake sai ka dauka yanzu mutumin da zai bada ubansa kyauta sai a dauka muna ganin yana da hankali mutumin da zai bada ubansa kyauta ko uwarsa kyauta sai a dauka ana watsawa a duniya wallahi wani uban bayan ya ga zai ce da kai da abun nan din Allah ya tsine muku ba zan sake karba ba kuma yayi daidai ya yi daidai saboda ba daidai ba ne to balle Allah mahalicci gaskiya kuskure ne malamai su ya kamata su gyara malamai su ya kamata su gyara ko da an samu wannan karambanin barin yi kaza sai ka ce a'a da Allah ka yi haƙuri saboda kana gudun abin da zai je gaba amma ka je ka shiga ihrami an ɗauka an yi fosfin ka shiga ka fara labbai kallahumma labbai an ɗauka ka je ɗakin ka ba an ɗauka kana safa da marwa an ɗauka wani lokaci ma sai ka ce ai yanzu ina abu kaza ne kana faɗa ma wani ina ruwansa shi zai baka lada ne dan kai haka kai riya ana agana shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma gairi taraktuhu wa shirka Allah ba zai karba ba Allah ya kyauta don haka mutane guda uku idan suna cikin ihrami da aikin haji ko umra to babu maganan aure ka kufuri ka li muslimatin kaman kafiri ya daura auren musulma wa aksihi haka ma sun kuyan haka musulmi ya daura auren kafira ba zai yi ba din ya faɗi maganan a hagunce ne ka kufurin kaman kafirci li muslimatin ga ainihin musulma waliyin musulman kafiri ne to ya wakilta wani ko kuma ita kafira ce amma waliyinta musulmi tunda ita kafira ce waliyinta musulmi sai kuma wanda kafirai sai suka zo suka ce ka bada aurenta tunda kai ne ka cancanta to sai ka wakilta wani ina fata an gani shine yace ka kufurin li muslimatin wa aqtihi illa li amatin wa mutaqatin min ghairi nisa'il jizya sai dai ga baiwarsa wanda ba musulma ba wanda zai iya da aurenta ko kuma ga yattacciyar baiwarsa wanda take ba musulma ba to ita ma zai iya da aurenta sai dai idan min gairi nisa'il jizya idan ba mata ne waɗanda suke biyan haraji ba akwai amana a tsakani in akwai amana a tsakani katuran amana ne to wannan ka musu kayan su kai ba za ka yi ba sai ka sa akwai waɗanda za su yi shi kenan sai dai wasu suna bambantawa tsakanin ƙasan musulmi da ƙasan da ba musulmi ba abinda da ya sa ba mu cika dogon bayani a nan ba saboda wani abu ne wanda ya faruwa da kuma yanzu kusan babu eh, sai dai abinda muka sani shi ne a yanzu za ka iya samun wanda za a aurar da ita musulma waliyinta babanta ba musulmi ba ne wanda za a aurar da ita ba musulma ba ce amma wanda ya cancanta ya ba da aurenta musulmi ne to kun ga yana da kyau sai a ringa la'akari da waɗannan abubuwa sai ka wakilta wani wa zawwaja al-kafiru li muslimin to amma kuma anan kuma sai malaka kawo ta magana yace kafiri zai iya aurar wa musulmi anan sai aka ce to wa zai aurar da ita eh wanda ba musulmi ba zai aurar wa musulmi wa kenan musulma yar uwarsa a can bayan ce ba zai yi ba mushrika musulunci ya hana ka aure wanda ba musulma ba sai dai ahalul kitabi yake nufi ahalul kitabi kwaje ka samu wata ahalul kitabi kun saba da ita misali a jos kun saba da ita za a laura aure kawai da aka bincika sai aka samu babanta wani reverend ne wani rabaran ne a ra'ina ne <laughs> kowa ya ja ruko eh, wani rabaran ne a haifan ko a fanshin misali ita kuma kirista ce to wannan sai a ba shi dama zai iya ya ba da aurenta shi ne abinda mai muktasar rake nufi A halin kitabi yake nufi zai iya bada wurin yarsa in ya amince saboda wani lokaci ma ba su daman ya fi sauki ba za su samu fitina ba eh, duk da kasancewa ana samun rigingimu iri daban-daban amma akwai wanda shi zai bincike in ya gane yadda da hankalinka shi kenan zai baka wurin yar uwarsa wanda take ta ma ahalul kitabi ne eh, saura kuma sai ka zaya ka dage mm, abinda zai biyo baya ba wa in aka muslimun li kafirin turika idan musulmi ya daura aure makafiri aka ce a bar shi aka yi tafiya haka amma bai kyauta ba musulmi ne sai ya daura aure wa kafiri kun ga yaruwarsa kafira kenan eh yaruwarsa kafira shi kenan. yana da yaruwa uwa kafira aka zo ya haya wanda zai aure ta ma kafiri ne aka ce ai ga dan uwanta shi shi ko musulmi ne ba mamaki ma liman ne duk yadda ya kauce suka suka gi saboda suna son kun san wani lokaci wanda yake ba da aure ko wajen aure yana da da kiman aure ya kan daga darajar abu suka ce ai kai za ka bayar ai kai za ka bayar ya ce to a kawo masallaci ya ce a'a a kawo gidana kawai ku bari a gidana kenan suka zo aka yi abin da ce ya bada wurin suka ce sun karba hannu biyu saboda ku lura wani lokaci a bangaren aure idan akwai waɗanda suke da ƙarfi to an fi karkata ga addinin su kwarai musamman masu bayarwa wanda ba musulmi ban kace musu ga ka'idan da za a bi ba duk za su kiyaye ka'ida to haka kai ma ka ga in ka shiga hannunsu kwarai da gaske to abinda ake gudu shine kasu sa ka ka doru a wata ka'idan da ta saba wa Allah da mamansa shine hatsari. marai da gaske shi yasa ka hana auren musulmi ya auri wanda ba musulma ba ko kuma um, kafiri ya auri musulma wa aqada safihu wali wawa amma zo ra'ayi wanda yake iya ganewa yana da ra'ayi yana da ɗan fahimta an ba shi dama yana iya aurar da waliyyarsa kada a kwace masa abin gaba daya yana nan wani galagala haka amma dai yana da nazuwa an amince da abin nan to an zo wajen aure sai a shi. ya kulla auren babu damuwa shine wa aqada safihu zu ra'yi bi izini walihi amma da izinin ubangidansa ogansa kwata kwata sun za ka iya samu cewa gashin da yana na amma shi ma da mai taka shi to mai taka shi ya lura da shi ba sai an karbi abin a hannunsa gaba ɗaya ba saboda kun san musamman mu mutanenmu duk abin da aka ce maka kamar ɗan hankinka ne kana ganin ana wabce maka shi sai ka kana ta guna guni sai ka ga kana ta guna guni eh yanzu ba gashi ladani shi yake dauko mana wannan tebur ba ya dauko kujera muka zo karatu duk bayan sallah su ba haka ne ko ba haka ba ku lura ran da duk wani ya zo ya shiga zai ransa ba ce yake duk ran da wani ya zo ya shiga masa ransa ba ce yake ko ba haka bane wannan na buga muku misali ne saboda me saboda an yi karambani an shiga hurumin sa ko da ko mutumin wai shi taimako ne yake nufi da ya ga kullum ana a ah, to da kullum ake yi kullum din kai kake yi ne ai shi yake yi fiye yasa lokacin kai rigima ma ka riga shi zuwa ka je ka tsaya ma shi sai ya ki taki tun ya gwada maka ikon sa shi da yake da hurumin sa <laughs> Allah ya kyauta ai to ai kun ga hurumin sa ne to haka kai sai kai hakuri domin saboda me saboda an a gaban dattawa ne aka je za a yi shari'a dattawa za su ce a'a ka shiga masa abin nan ne eh tunda kullum shi yake yi to sai ka bar shi misali na biyu haka ma limanci yanzu ina liman ba zo aka jira ni ba lokaci yayi kawai sai wani ya shiga ni ma ba zan ji dadi ba dun ba daidai bane saboda an shiga hurumi na minti nawa muka ce a jira yayi minti biyar to ana jiran minti biyar ka gani wani kawai zai zo daga masakan makafi zai zo ya wuce sallah abinsa ka gani misali ke da Allah taimake mu to haka abubuwa suke wato komi kakin abu Ga shi dai wawo wawo ne Shi ne yake da daman ya ba da aure kawai da aka ga manyan mutane da menene sai ogansa na sama da ke kwata-kwata sai ya taka ki sosai sai ka jena ta huci a gefe yi ba a kyauta ba baba zai iya faɗan ba tunda wanda ya fi karfinsa ne to a irin wannan aka ce ka bar shi ya daura wurin, amma ka yi monitorin ɗinsa ka lura da shi don kar a yi shirme <laughs> wasaha tauƙilu zaujin aljami'a to ga maganar da muka ambata baya ya inganta miji ya wakilta aljami'a duka da muka ambace su a baya kowa wane ya samu ko mace ce kwarai da gaske ko wane ne zai yi ce ka karba mun aure saboda ka'ida tun mutumin da ya balaga kamar yana da 'yancinsa duk mutumin da ya balaga in namiji ne kaga babansa ba zai tankwasa shi ba sai dai abinda shari'a ta sani a tsaye gefen akwai biyayya idan uban ya ce a a a ne idan ya ce a e, a e ne akwai wannan biyayya to sai kuma yaron sai ya kasance shi ya kwanta kawai sai abinda ubansa ya masa to kaga bai sai tawaye ba farai da gaske tun da wani uban shi yake ba da sadaki shi yake inda za su zauna ma shi zai nema shi zai yi kaza to sannan ka zo ka ce masa kaza ita waye amma an zaman bariki ake yi ko kuma asalin ka'ida duk mutumin da ya balaga in ka sallame shi shi kenan ya yi mace ce ba zai yiwu ba mace in ka mata aure shi ne ka rabu da ita ko ta dawo zawarci hakkokin da yake kafin zawarci ba su kai na bayan zawarci ba da bambanci nun za ta iya zuwa zawarci ka kore ta ka ce na riga na miki aure me yasa kika kashe aurenki kwarai da gaske ke sa tun da farko ake ce a yi la'akari a lura in ka riga ka ba da ita to haƙoƙin su riga sun sauka wuyanka in ta dawo ta yi hankali shi yasa aka ce in ta dawo ma za ka mata aure sai ka nemi izininta to kaga ko tun da sai ka nemi izininta ita ko ba ta yi sata saka komi da komi ba amma budurwa fa kaga komai za ta iya saka kai kwarai da gaske saboda a lokacin kana da iko a kanta to haka katon namiji da ya balaga sai ka kyale shi ya ji ya nemo sadakinsa ya nemo abin nan ɗin kaya ya nemo inda zai zauna ya nemo matan da zai aura da menene da aka zo aure sai ya ce baba ya ce wane ne zai karba mun aure shi kenan sai ka bar shi idan wani uba ne mai zurfin ciki bai ji daɗi ba shiru zai yi ya ce babu damuwa mai wa ya halatta wajen daura auren a yi komai dan da rigima ta zo ya ce ba ba yi auren ne ya ce baka isa ba baka isa ba Da aka zo daura aure kai ka ce mini wane ne ka je ka samu wane ce baka isa ba to kaga wannan uba fa ya dan yi sassauci domin saboda ne wato ya huce ko bayan shekara nawa ne in ka zo ka same shi shi abinda ka masa wato bai ji daɗi ba shi za da ka kawo maganan yace a a in dai maganan gidanka ne na ja layi baka yi sa ba ka je wajen waɗanda suka karɓa maka aure to amma kaga mu ga al'adar mu abinda muka sani shine za ga mutum da ya zo babansu shine komai ko da zai yi ma da abin nan zai ce to baba ga shi na zo maganin auren nan amma ga wani shi ne ina ganin da Allah ba da wani ya karba baban yin akwai fahimta zai ce ya eh, kubar wani amma mafi yawa ma uba kai tsaye ai bai cika karba ko bayarwa ba sai dai sa wani dan uwansa ne eh, sai ya sa wani dan uwansa suna haka saboda in ka karba shi ne abinda mu muke magana su suna ganin wani dan hakki ne saboda haka ka taka su gaba daya su ba za su ji daɗi ba tun da ba goron shiga aljanna ba ne ka basu farai da gaske to midi yana iya wakilta komawa shi sa ka ce ko wanda ba musulmi ba amma ka ga babu daɗi musulmi ya wakilta wanda ba musulmi ba zai karɓa masa wuri la waliyin amma fa banda waliyyi mun ga mun faɗi sharuɗan waliya can baya illa ka huwa sai dai kamansa saboda ka dole namiji ne baligi mai hankali sannan kuma yana da sifofi na kamala wa alaihi alijabatu liquf'in sai dai kuma dama duk wanda aka dora masa to zai amsa ne liquf'in ga wanda ya dace wa kuf'uha wanda ya dace ga matan aulaki yafi wani lokaci wajen daura wure sai kaga mutane suna duba shi auren zai yi sai ya dubi wai daidai shi shi zai karba masa aure alhali abin da ake so shine ka dubi daidai matan ko babanta sai ka sa daidai babanta ya karba Shi ne babu gaskanci a ciki saboda haka kai dan gwate ne za ka yi auren kai dan dan gwate ne kai ne mai auren shi kuma wanda zai ba da auren uban kenan waliyin wani manomi ne a can kasan kumboto kaga can gefe kenan to sai aka zo aka ce za a wurin na ah, bari a shigo da shi cikin birni tunda za a shigo da shi cikin birni saboda kai kai ɗan ɗan gwate ne kaga idan aka zo aka ce wali ya zo mai yiwa rikicewa zai yi da sauransu a abin da ya kamata tun da kai ɗan dangote ne sai ku duba sa'an wancan kuma mai yiwa cikin dangin ku ba za ku rasa wanda suke manoma a kauye ba sai ku hala su su biyu sai su yi magana ina fata an gani amma asali maganan aure namiji zai nemi daidai shi kamar yadda mace za ta nemi daidai ita amma an fi son a ce namiji ya tsara wa mace shi yasa muka buga wannan misali wanda auren yayi amma namiji ya je auri wanda tafi karfinsa to karshe auren ba zai dore ba amma ita mace ta samu wanda ya fi karfinta aure zai daure saboda kowa sauke yake nema to wannan ana son a kawo mana maganin kafa'a a kaikaice wa kufuha aula kafa'an mace shi fi cancanta fa ya murhul hakim summa zawwaja sai ainihin wato shugaba sai masa umarni idan an samu matsala idan yaki sun zawwaja sannan sai shi shugaba sai ya aurar da wannan auren da aka samu matsala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh